A yayin da hukumar ta ce fina-finai da ɗabi ta jihar Kano ta gurfanar da mawaƙi Sadiq zazzabi gaban kuliya dangane da wata waƙa da ya fitar da ita ba tare da bin ƙa'idojin da hukumar ta gindaya ba. Hakan ya bar baya da ƙura. Inda al'umma ke cece ce kan hukuncin da aka yanke wa mawaƙin. Dandalin VOA ya samu zantawa da babban daraktar hukumar ta ce fina-finai wato ismail muhammad na afa kalla dangane da kamin da aka yi wa mawaƙin to shi abin da ya faru na gare wannan shi mawaki. ya saki waka ne wadda ya kawo ta amma bai jira hukuma ta sa hale masa ba domin ya je ya saki wannan waka don haka a sakin wakar da ya yi wato na launching dinta da yake nan ya saba wa dokar ita hukumar tace fina-finai ta shashi na ɗari a ƙarƙashin wato shashi na ɗari a ƙaramin sashi na biyu wanda ya saba wa ita wannan doka ta hukumar tace fina-finai wadda kuma duk wanda ya wannan abin ana hukunta shi a doka ta ɗari da sha biyu. wanda shine abu na farko da ya fara yi wato sakin ita wannan waka ba tare da sahalewar ita hukuma ba sannan sai abu na biyu da ita hukuma take tuhuma a kan. karya dokar ta da ya yi shine gangamin taro da yin wannan waka a bainar jama'a ta tara mutane domin a tallata ita wakar da ita hukuma bata sa hali ba da kuma shigar da ba a bata dace da yanayin al'ummar jama'ar mutanen Kano ba wadda ta saba wa doka ta casa'in 97 a karamin shashi na daya wanda yake cikin baka na da. wanda duk ya saba nan dokoki wanda kuma idan har aka samu irin wannan ana hukunta wanda yi wannan abun a ƙarƙashin doka ta 112 ita doka ce da aka yi ta don haka wannan doka ce wadda duk mutumin da ya karya wannan doka to lallai ne hukuma za ta ɗauki mataki na ganin cewa an ladabtar da shi don haka muka ɗauki wannan hukunci muka kai wa kotu domin kotu ta gani wannan tuhuma da muke yi shin akwai ta a kansa idan da akwai kotu ta tabbatar da adalcinta idan babu kotu ta abin da yake shine mafi adalci a gare shi da ita hukuma baki ɗaya. na kuma tambaye shi mutane na kallon kaman mawaƙin da aka yi kamar da siyasa a lamarin ismail afa kalla ya ƙara da cewa To wannan ba siyasa ba ce domin ita wannan doka da aka yi doka ya aka kirawo kuma da da siyasa ce ai ba za ka kai doka ka kai ta kotu ba ka ce ka mai da ita siyasa da haka kotu muka je tunda muka je kotu ita kuma da aka je kotu kotu ita za ta tabbatar don haka ba zai yi ma mai ya je shi kadai ba dole zai dauki lauyoyinsa da shauransu don haka abu ne na tuhuma don haka idan har ita hukumar ta ce fina-finai ba ta da wato haƙƙi akan wannan abu da ake muke tuhuma shi ga shi wannan mawaki kotu za ta sallame shi idan kuma akwai haƙƙi da hurumi da ya taka na mutanen jihar Kano na dokar da aka yi domin kare mutuncin mutanen jihar Kano da kare ɗabi'o'insu da addininsu da ta'adodinsu ya karya wannan doka dole ba za a bar wannan abun ba za a ɗauki mataki domin gyara ne don kau wani ma ya kuskure ya yi abin da ya yi. To madalla Malam Ismail Muhammad na abu a Fakalla daraktan hukumar tace fina-finai da ɗab'i ta jihar Kano Baraka Bashir murya Amurka daga Kano and Nigeria.